Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyina ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. A daren yau Laraba 17 ga watan Yuni shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto dangane da yajin aikin da kungiyar likitoci ta Najeriya ta shiga da irin tasirin da yake haifarwa a sha'anin kiwon lafiya a fadin kasar. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman a kan tsage ko kuma tsaga kamar yadda yake a al'ummomi daban-daban na duniya. Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni. Kungiyar tarayyar Turai EU ta yi kira ga al'ummar duniya yau dinnan Laraba cewa a tabbatar duk wasu magungunan cutar corona da aka samu an wadata su daidai wa daida ga ƙasashen duniya. A wani jawabi ta kafar bidiyo shugabar kungiyar ta EU Ursula von der Leyen ta yi kiran da a yi wani babban taro na duniya baki ɗaya, ranar 27 ga watan nan kan batun neman maganin cutar inda kungiyar ta EU da sauran abokan hulɗarta za su buƙaci ƙasashen duniya da su tanaji kuɗi saboda a samar da duk magungunan da aka ƙirƙiro wa ƙasashe matalauta da masu matsakaicin ƙarfi. Wanderleyen ta ce ƙasashe masu ƙarfi za su zama gungun masu sayan magungunan don tabbatar da cewa kamfanonin da ke yin magungunan sun samu kuɗin da suke bukata don ci gaba da inganta magungunan. a yayin da kuma ƙasashe marasa ƙarfi za su wadatu da magungunan. An sake ɗaukar matakan takaita hada-hada a Bejin babban birnin ƙasar China a yau dinnan Laraba, a wani yunkuri na shawo kan cutar corona wadda ta sake bullowa, a yayin da kuma ƙasar Brazil ta ba da rahoton ƙara yawa da masu kamuwa da cutar ke yi a ƙasar kulle yomin, fiye ma da yadda aka gani a baya. sannan kuma yawan waɗanda suka mutu a Amurka ya zarce adadin mutanen da suka mutu a yakin basasar ƙasar. Daga cikin irin matakan da aka ɗauka a birnin na Bejin har da hana jiragen sama zuwa ko sauka daga sauran sassan ƙasar da tsananta dokar bayar da tazara da kuma gwada zafin jiki da yin rajista ga duk wani baƙo mai neman shiga wata unguwa. an tabbatar da sabbin kamuwa da cutar wajen 137 a birnin Beijing tun daga makon jiya Al'amuran da ake alakantawa da wani babban wurin sayar da kayan abinci su ma jami'an kiwon lafiya na ƙasar brazil jiya talata sun tabbatar da kamuwar mutane da tara goma takwas cikin kwana guda kawai yanzu ƙasar na da adadin waɗanda suka kamu da cutar wajen dubu tara, ta yadda amurka ce kaɗai ta zarce ta ma'aikata 'yanci rani da suka makale a ƙasar thailand tun bayan da aka kafa dokar takaita zirga-zirga a watan maris na fuskantar makoma marar tabbas da kuma tsadar rayuwa duk wada tallafin da gwamnatin kasar ke baiwa laiburori marasa ayyukan yi a kasar. 'Yan kwanaki kawai bayan kafa dokar bayar da tallafin gaggawa ranar 23 ga watan Maris, kasar Thailand ta yi shelar rufe dukkan iyakokinta, ta kuma yi shelar shirin bayar da tallafi ga ma'aikatan da dokar takaita zirga-zirgar ta shafa, walau 'yan asalin kasar tailan ɗin ne ko baƙi. To amma sharuɗan samun tallafin sun haɗa da mallakar asusun banki da kuma shaidar an bayar da gudummawa ga gidauniyar gwamnati na tsawon akalla wata shida. Wanda hakan ya kai ga ware mafiya talauci ciki har da miliyoyin 'yanci rani da suka zo daga ƙasashe makwabta. Kwana guda bayan da ta ruguza ginin da ita da Koriya ta kudu ke amfani da shi bai ɗaya wajen harkokin jakadanci. Koriya ta Arewa ta ci gaba da yin barazana ga Koriya ta kudun ta fuskar soji. inda ta yi shelar sake girke dakarunta daura da kan iyakarsu tare kuma da yin watsi da ta yin da koriya ta kudun ta yi na tura wasu wakilai don tattauna yadda za a kwantar da hankali daga yau laraba sojojin koriya ta arewa na iya sake shiga yankunan da ke daura da tsaunin kwangan mai wuraren shakatawa da kuma ke son mai shiyar kamfanonin kirkire-kirkire a cewar mai magana da yawun sojojin koriya ta arewa ta kafar kamfanin dillancin labaran gwamnati kcna a takaice bugu da ƙari wuraren binciken da aka daina amfani da su a baya a yanzu za a koma amfani da su saboda ƙarfafa wuraren da aka ja daga in ji shi ya ƙara da cewa koriya ta arewa za ta koma yin atisayen sojinta a sassan da ke daura da inda kogi ya raba ƙasashen biyu a cewar kafar labaran ta kcna Hukumomi a Afghanistan yau Laraba sun ce wasu har-haren da kungiyar Taliban ta kai a arewacin ƙasar sun yi sanadin mutuwar jami'an tsaro akalla goma sha bakwai baya ga wasu da dama da suka jikata. Wannan tashin hankalin na zuwa ne a daidai lokacin da bangarorin da ke faɗa a Afghanistan ke shirin ganawa a ƙasar Qatar a watan nan don share fagen wani zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Wani mai magana da yawun gwamnati a lardin Jauzan na arewacin ƙasar ya gaya ma muryar Amurka cewa 'yan tawayen sun afka ma wasu wurare biyu da aka girki sojoji don tsaro a lardin Akcha, inda suka zo cikin dare daga bangarori daban-daban a wani yunkuri na kama sojojin. Maruk Azar ya ce an yi tafafatawa har zuwa asuba. Aka kashe sojojin Taliban goma sha biyu aka kuma rauna ta biyar. Su 'yan Taliban ɗin kuma sun yi awon gaba da sojojin gwamnati hudu a cewarsa. Sabon shugaban gidan rediyon muryar Amurka yau Laraba ya yi alkawarin kare tsarin aikin gidan rediyon na samar da rahotanni ga sassan duniya ba tare da wani shishigi ba duk da yake kamfanin gwamnatin Amurka ne. Michael Park wanda kwanan nan aka rantsar da shi a matsayin sabon babban shugaban hukumar kafafen yada labarai na ƙasa da ƙasa mallakin gwamnatin Amurka wadda ke tafi da muryar Amurka da sauran harkokin labaran ƙasa da ƙasa na gwamnatin Amurka. ya gaya wa masu karanta labarai a muryar Amurka da editoci da sauran ma'aikata a wani saƙon imel da ya tura cewa ya himmantu ɗari bisa ɗari wajen kare tsarin aikin muryar Amurka. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Yajin aikin da kungiyar likitocin Najeriya ke yi na ci gaba da haifar da tarnaki akan sha'anin kiwon lafiya a dufaɗin ƙasar, musamman a wannan lokaci na annobar coronavirus. Likitocin dai na kokawa ne akan abin da suka kira jefa rayukansu a cikin hatsari sakamakon rashin kayayyakin kariya a yayin da suke kula da masu cutar coronavirus da dai sauran wasu haƙoƙinsu da suke zargin mahukuntan ƙasar da hana su. Daga Abuja ga rahoton Shamsiyya Hamza. A Najeriya an daɗe ana kai ruwa rana akan batun alawus alawus da kayayyakin kare kai na aikin asibiti likitoci da ke kan gaba a yaƙi da cutar COVID-19 a ƙasar inda ƙungiyar likitocin ƙasar ta gargaɗi gwamnati akan biyan haƙƙoƙin ma'aikatanta ko kuma ta shiga yajin aiki na gama gari. Sai dai duk da hakan gwamnati ta yi kunnen ƙashi inda ta ce sai ta bi matakai kafin ta kai ga cimma dukkan buƙatar su lamarin da ya janyo ake cikin kwanaki uku yanzu da soma yajin aiki na manyan likitoci a ƙasar. Hamisu Abubakar wani majinyaci da na tarar a babban asibiti da ke garki a nan babban birnin tarayyar kasar ya bayyana irin halin da ya shiga sakamakon zuwa asibiti bai tadda likitan da zai duba shi ba. Dibi dai kamar ni yanzu tun da safe nake zaune a nan gurin ba ma ni na ɗauka idan mutum ya zo ciwo ya yi tsanani kila za a samu wanda za su riƙa kula da shi to amma ban san wai gaba ɗaya ma ashe ba sa nan talaka mutuwa zai yi fi sabilillahi wannan ƙasa wannan irin hali haka na kasa gane gwamnatin ne ko kuma a'a su likitocin ne duk dai ba ba gara. Dr. Hassan Ibrahim Ibrahim na asibitin Biba da ke jihar Kaduna ya ce yajin aiki na manyan likitoci a kasar na da matukar hadari duba da irin gudumawar su ga fannin lafiya. Duk wani yanayi na asibiti da ya kware suna ciki to rashin shi kuma za ga illa ne da yake shafan marasa lafiya ga baki daya musamman waɗanda za ga sun tsananta a ciwo wanda su suna matsayin ne a tura musu irin waɗanda suka gagari na kasa a kai su kware rashin aikin su matuka yana da illa ta yanayin da ake yi amma mu duba duba cewa matakan da suka dauka ya yanayin da suka kai ga haka me ya faru ya sa suka kai ga haka wani mataki aka dauka da za a kare kar su kai ga haka in suka kai ga likitoci yawanci suka kai ga haka to ana tunanin akwai makura bayan taron da gwamnatin kasar ta yi da shugabannin kungiyar likitoci a jiya talata wanda aka tashi ba tare da cimma wata mafita ba shugaban kungiyar aliyu sakombo ya bayyana cewa sai da suka bi matakai kafin a kai ga cimma wannan matsaya na shiga yajin aiki inda suka buƙaci gwamnati ta biya likitoci likitoci albashinsu da ba a biya a baya ba da allowance allowance na aikin kariya daga masu dauke da cutar covid-19 da kuma samar musu da wadatattun kayayyakin aiki na asibiti da da basu horo da dai sauransu a cewar dr janet muhammad habib likita a babban asibitin unguru da ke jihar yobe idan har sati biyun da kungiyar ta baiwa gwamnati ya cika ba tare da an samu mafita ba to lalle sauran likitocin da ke aiki na yaki da cutar covid-19 da ke ci gaba da barazana a ƙasar su ma za su bi sauran yajin aikin wanda hakan ka iya iya dagula lamuran lafiya a kasar. Eh, ba shakka idan har wannan sati bin ya wuce aka abin ya kai ga a janye ayyukan gaba ki ɗaya wannan zai shigar da kasar cikin mawuyacin hali. Ba amma na tabbata da su wakilan ma'aikatan lafiya sun san cewa gwamnati abin da suke nema ba abu ne wanda ya wuce karfin gwamnati ba. Dan in ba za ki manta ba wannan gwamnatin dai da take kai ita ce wacce a kwanaki duk da cewa an shiga wannan yanayi maimakon ta rage bajet na wasu abubuwan sai ta rage bajet na lafiya da na ilimi to kin wannan ai wannan halin ko in kula ne daga ita bangaren gwamnatin tarayya dan inda tana da kulawa menene amfanin a ce za a ware wasu kuɗi domin a je a gyara majalisar tarayya wanda ba ta bukatar tarayya ba ta bukatar wannan kudin fiye da harkar lafiya. A kokarin jin ta bakin gwamnatin kasar a lokacin hada wannan rahoto domin sanin matakan da za a bi wajen shawo kan matsalar abin ya ci tura. Sai dai da yake amsa tambayoyi a taron kwamitin shugaban kasa na musamman da ke sa ido wajen yaki da cutar COVID-19 a kasar. Ministar kiwon lafiya Mr. Osagi haniyari ya ce bukatar likitocin a wannan lokaci da kasar ke fama da annobar cutar coronavirus a iya sa a rasa rayukan al'umma. Mutum da Comrade Bala Kadanga, ma'aikacin lafiya asibitin jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke jihar Sokoto ya ce kamata ya gwamnatin kasar ta ɗau matakan gaggawa. Idan ya zamanta cewa babu likitoci masu diba su to mutane da yawa za su kara mutuwa su waɗannan masu COVID-19 saboda rashin kula da ba za su samu ba ga ainihin likitoci waɗanda yake suna kula da su. Saboda haka gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗau matakin gaggawa domin ta biya musu bukatocinsu sannan su koma wurin aikinsu saboda talaka asibitin gwamnati kawai yake zuwa inda yake na yake walwala fiye da kuɗin da zai je asibitin kuɗi. Zuwa ranar biyu ga wannan wata da muke ciki akalla ma'aikatan lafiya ɗari takwas da goma sha biyu suka kamu da cutar COVID-19 a ƙasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kabilu da dama ne musamman a nahiyar Afirka suka yi amfani da tsagen fuska a can baya. a zama hanyar gane mutanensu a duk inda suka shiga a duniya. To sai dai duk da yake har kawo yanzu ana samun wannan al'ada jifa-jifa. To amma kuma ana ganin al'adar na ƙoƙarin ɓacewa sakamakon wayewar zamani da kuma tasirin addini. Wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto na musamman. tun shekaru aru aru da suka gabata ne al'ummomi da kabilu daga sassa daban-daban na duniya musamman a kasashen afirka suke yi wa 'ya'yansu da mutanensu tsagar fuska wannan da daddar al'ada dai ta tsagar fuska kabilu na yi wa mutanensu ne a lokutan yaƙi don gano jama'ar su a lokacin gwagwarmaya da ba ta kashi wajen mallakar ƙasa yanki shiya dukiyoyi bayi da ma wasu ganimar yaƙi akan haka ne mi ra'ayoyin jama'a a game da yi wa 'ya'yansu da jama'ar su tsagar fuska. Alhaji Isuf Abubakar na yakin sarkin sassa. Kai uba ne. Na haka ne. Kana da 'ya'ya. Haka ne. A cikin 'ya'yanka akwai wanda kawai tsage ko tsaga? A ko ya babu amma ba daidai ba ne. Duk anda aka ce wanda ya bar gida gida ya bar shi. Saboda haka mu bar al'ada ya kaka da kakanni da iyaye. Ga ba daidai ba ne amma gaskiya bai wa yayana ba. To yanzu idan ka ga mutum da tsaga kana ganin sha'awarsa? Wallahi ina ganin sha'awar shi dan na san kowane iri shagari na san kabilan da ya fito. Ko da mace ne ko namiji kun dai shaga ce ko na wani iri kabila mun gani mun san wannan kabila na so wani na wanda ba shi da shaga wani kabila wani za a zo a hada shi da shi to yanzu kana da niyyar yi wa ƴaƴanka tsaga to gaskiya fi sabilillahi wannan jamani dai to ban da niyya yi sunana Alhaji Uba Awal hakima ayyuka a fadar sarkin Hausa ba da yake kana cikin fadar sarkin Hausawan Ibadan na sarakunan gargajiya ko kana wa ƴaƴanka tsaga irin ta gargajiya a misali da ina da ƴaƴa tara ina kyautata tan ɗaya kawai ne wa tsagi na gado na gargajiya saboda me saboda zamani ya zo yanzu lokaci ya canja ba a samu damar yin wannan zane ga ayayi a yanzu to amma idan aka yi ma yaro tsaga ko tsage zai nuna irin gadon su jinsin su da kuma kabilar su ko yaren su ba ganin wannan ka rike al'ada ta kaka da kakanni idan kai musu tsaga wannan haka ne gado ne na iyaye da kakanni to amma kuma shi aka samu canjin yanayi canjin yanayi nan ne yanzu ya kawo ya sa muka jina wannan tsaga kana nuhin cewa zamani ya bar tafiya da masu tsaga kenan ba ba ya tafiya da masu tsaga ba ne saboda mu dai a farko mun tashi da kakanni kuma mun tashi da iyaye gaba daya to mu kuma yanzu zamanin mu da yazo ba kakannin ba iyayen mu she muna ganin a yanzu wannan tsaga a wajen mu yanzu kaman bata lokaci ne mu tsaya muna wa yara wannan tsaga ni ne Alhaji Kanar Usman ina da ya'ya uku Allah ya bani a cikin su akwai wanda kawa tsaga akwai wacce ne wa tsaga Hajiya Hajara wacce muka je muka tare da ita ita ce farko haihuwa na kuma ita kadai ce ne wa zane a fuska saboda dai najeriya ta lalace akan ka nuna ma 'ya'yanka ga kabilarka in an fara rigima ba su hali yanzu 'ya'yanka gudanar suke nan birnin ibadan birnin ibadan ina da 'ya'ya guda goma sha biyar kuma ko guda ba kawai tsaga ba a cikin su ko guda ba musu tsaga ba to idan ka ga tsaga ga jikin wani yaya za ka kalli wannan tsagar to gaskiya ina ganin aqida ne namu mu yi zane mu bure bari amma ina ganin kamar yayi kuskure sunana abdullahi abdullahi arashi to yanzu yaya kake ji da an kai ma tsaga da kai min zagan nan dadi nake ji da shi wallahi tallahi na jin dadi saboda masu tsaga ba sa wani rigima kuma inda na ji dadi wannan tsaga akwai ran da na je kasan hausawa can north arewa sai na kwatar ban san ba sai aka je can gidan rediyo aka yi kwatance da wannan tsagan aka gane ne na zo gida to yanzu kana da yaya ina da yaya fa to a cikin su akwai wanda kawai tsaga akwai gaskiya akwai namiji da na yawa tsaga ba ba ta ce mai da na mai to sauran fa me yasa baka musu ba sauran mata ne su mata ba musu tsaga ana musu a san da cewa sagan nan saboda kun ka lura duk cikin masu yan gareji gareji din nan ba ka taba ganin masu saga suna gareji gareji ba to sa ce wannan a san da shi dan mutunci dan wani da wani ne sagan nan na wajen wani ne yanzu ma ba taba kama barawa ce yana da saga ba ana ibadan eh mana ko arewa ba kama mai saga bai rabe saboda ya bata sunan shi ya bata sunan familin shi sadiya agumaki wannan tsaga kina jin daɗin ta ina ji kwarai ina da su ke musu tsaga a bai musu ba saboda lokacin muka yi lokacin lokaci fari ne yanzu ga ba su so Biyar ba su tsaga ba su so yanzu ai ba su san lokacin da za a yi musu ba in ki musu ai ba za su ce ba su so ba mm, dai lokacin ga mutane dai ba su so ne shi ya samu kuma ba mu yi ma yara yanzu ne tambaye ki menene amfanin tsaga me za ki ce amfanin tsaga ne saboda muna so a san sunan gidan na fito ne na gode ne ne Alhaji Salahu Marufu ne ne gaban ne mai su kiwon shanu da mai sai da shanu a jawo yau da baki daya gashi baka da tsaga haka ne ban da tsaga to yanzu yaya kaka ji ba a yi maka tsaga ba na ji daɗin shi saboda abin da sa ni ce na ji daɗin shi misali na tashi daga nan yanzu na je kasan yun yamiri ba mai ganne ko yamiri ne ke ko bahaushe ne ke ko yorubawa ne ke mun yi daidai kaman abun da suna yi a can na tashi yanzu na je gana ba mai ganne cewa ne dan nigeria ne sai na giya musu don ba abun da sa a ganne a jikina a sani cewa wannan dan nigeria ne to cikin 'ya'yanka akwai wanda kawo tsaga ne ba ni da tsaga ya san yi musu ido ya bude ka gan da ana yin don a gan da mutum ya fito kamar yanzu misali kamar kokobiri yanzu an san kokobiri ka gani ba yorubawa ne ba sai an gaya min cewa wannan kokobiri ne saga a bakin sunan sai ta nuna cewa ya yi bambanci da wata shugabannin addinan musulunci da krista sun yi bayani a game da dagar fuska assalamu alaikum alhaji hassan sunana musa muhammad kyalluri ni ne limamin jama'a na masallacin yan ɗarika na ibada mai shari'a ta ce a game tsaga ta fuska bakar fuska babu ita a rubuce ba sunna bace ba mustahaba bace za ta je ta to makaruhi ma mutum ya duba da hankalinsa ba yahude da ba nasare ba su taba tsaga fuska ba balle balarabe wanda ya sani manzon Allah ko da sahabansa da manzon Allah ya yi wannan shashawar da yanzu kaga an yawaita an ce sunna ce ta manzon Allah ko kuma mustahaba ce ta sahabansa babu ita a musulunci babu ita Reverend ko addinin Kirista ya yarda da a yi tsaga ta fuska? ne kirista ta hana taga ina je taga wana tun daga lokaci kakane mu ne suke yi wana taga mm. amma aka sai lokacin da aka wa aka samu ido ya waye yawan da yawa ba sa yi taga mm. kuma taga din idan ya ka zama gado na kuna wani kabila ne to zai zama damuwa ba sai da ko taga din ya zama nan kama ado ne wanda zai kawo damuwa da addini mm. shine littafi ya hana wannan wannan domin hmm. iri ado da mutum zai yi wanda zai yi koro da magana ubangiji ba a yadda a yi da to a yadda littafi ya bukace mu mu yi shine mu zama shine yadda Allah ya halitte ka ya zama yadda ya halitte ka amma idan ana yi shi ado da zai yi koro da magana ubangiji da zai yi to ba inda na sai mu kira shehun malami farfesa Aliyu Muhammadu dan bonza ya yi karin haske a game da asalin tsagar fuska asalin tsagen fuska ya danganci al'ummomin da aka ciki hausawa suka fi yinsa su kuma hausawa su suna dangogi da yawa kaga misali a kabi akwai kabawa suna tsadan su wanda ya kusa da na gobirawa akwai na arawa akwai na gubawa akwai na kyangawa kaga idan ka duba asalin tsagun tsagen duk a fuska ake yin ta duk tsagen da ake da fuska asalin ta yaki ka mm. gane dan uwanka in ka zo kama shiga yaki domin ka fahimci dan uwanka mm. asalin sa bacewar zuriya cewa yan dangi guda kuke amma kun mata kaka kamar kowa sa kuke amma ka ba gwarnan hausa ne amma kanawa gwarnan hausa ne amma katsinawa ne suna tsaga irin tasu gwarnan hausawa ne a ce misali a ce kurfayawa ne suna tsaga irin tasu to daga asalin tsagar yaƙe-yaƙe domin a gane zuriya a bambanta kabila a bambanta rukunin iyalai na al'umma. to farfesa a kasashen turai ko larabawa ko asiya ko indiya su ma suna tsaga irin ta sauran kasashen afirka kamar najeriya. to saboda ba su yi yaƙe-yaƙe irin yaƙe-yaƙen da hausawa suka yi ba yaƙe-yaƙen duk ya danganta na an tun tun lokacin saukar annabawa ne da aka yi da gaba amma yaƙe-yaƙen su na ƙabilun su na yan jinsin su bai yawaita kamar yadda ya yawaita a ƙasar Hausa ba saboda haka shi yasa ba a iya samun tsage tsage ga huska gare su sai tsage-tsage ga jiki wanda na kawa ne da jin daɗi. A can baya dai majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta taɓa kafa dokar hana tsagar fuska Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambuwal da wannan rahoto na musamman. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan waƙar. sai shirinmu na wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta mai da matani cikin hushi ga ganasakanar.com a ranar laraba yau dinnan kenan inda ta nace cewa rahoton ne cewar an goge kakan wasannin shekara ta 2019 karya ce tsagwararta kuma an shirya ta ne domin kawo rudani da yashin yadda tsakanin mambobi hukumar kwallon kafar ta kasar ghana ta husata ainin ga wannan labari ta ce karya ce kuma tana bukatan waɗanda suka ruwa suka yi tsakiya wannan fagen su ɗauke shi a haka. Board chairman na Accra House of Oak Tugbe da ya yi kira ga gwamnati ya tallafa wa club club din din ƙasar nan da pakeji mai cika ido yadda zai sauƙaƙa musu matsalar su na kuɗi. Hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana har yanzu dai tana jiran gwamnati mai mulki ta agaza wa club club da wani irin taimako na kuɗi a dalilin lan cutar coronavirus. Gwamnati dai daga dukkan alamu na jan kafa akan wannan ba da taimako ga club club hakan din ya sa babban sarkin na gargajiya ya yi kira ga gwamnati ta fito ta taimaka ainin ga clubs hukumar kwallon kafar kasar ga ta shaida cewar za ta iya gabatar da wani taro da club clubs domin ta makoman kakan bana za a iya yin wannan taron ne ta bidiyo a dalilin cutar coronavirus da ya dakile dukkan komai kwallon kafa dai a kasar ghana an dakatar da shi tun a watan maris shekarar na a dalilin barkewar wannan cuta sai dai hukumar ta kwallon kafar kasar na shirin gabatar da wannan gawurtaccen taro da duk mambobi 126 domin tattauna makomar kakar ta bana a dalilin sassaucin da ake kawo wa ka'idodin da aka gindaya ta fuskar gwamnati akan wannan cuta. Babban jami'in zartarwar Accra House of Oak Frederick Moore ya faɗa cewa kilabun ɗin akadami wato wurin koyar da 'yan wasan kilabun in an kammala shi zai kasance ɗaya mafi kyau a cikin duniya. Mr. Moore ya bayyana cewar Academy na ɗaya a cikin tarin ayyuka da manijoji ke gudanarwa tare da hukumar domin maido da darajar fobia. Accra House of Oak dai rabonta da ci wani kofi tun lokacin da ta ci ligin din kasar Ghana shekaru goma sha ɗaya da suka wuce. Tsohon dan wasan Accra House of Oak da kuma sai a san Kotoko dan wasan gaba na SC Louis Ajiman ya bayyana cewar busan tabar wiwi tsakanin 'yan wasan kasar Ghana ba wani sabon abu ba ne. tsohon mai koyar da wasa je safar ne ya yi wannan zarge cewa tarin 'yan wasan kasar ghana na zukar tabar wiwi da aka fi sani da Gaba gabani da kuma bayan wasanni sai dai dan wasan gaba na edwana stars ya haya muhammad ya nuna rashin jin daɗinsa ya bukaci mai koyar da wasan ya fito ya nemi afuwa ridwan lamuktara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana Lokaci ya yi da Ibrahim Garba zai sake dawowa da labarai a takaice. Ƙungiyar tarayyar Turai EU ta yi kira ga al'ummar duniya yau dinnan Laraba cewa a tabbatar duk wasu magungunan cutar corona da aka samu an wadata su daidai wa daida ga ƙasashen duniya. An sake ɗaukar matakan takaita hada-hada a Bejin babban birnin ƙasar China a yau dinnan Laraba a wani yunkuri na shawo kan cutar corona wadda ta sake bullowa. Ma'aikata 'yanci rani da suka makale a ƙasar Thailand tun bayan da aka kafa dokar takaita zirga-zirga a watan Maris na fuskantar makoma marar tabbas da kuma tsadar rayuwa. Duk wada tallafin da gwamnatin ƙasar ke baiwa laiburori marasa ayyukan yi a ƙasar. kwana guda bayan da ta ruguza ginin da ita da koriya ta kudu ke amfani da shi bai ɗaya wajen harkokin jakadanci koriya ta arewa ta ci gaba da yin barazana ga koriya ta kudun ta fuskar soji inda ta yi shelar sake girke dakarunta daura da kan iyakarsu to masu saurare baki daya nan ne muka zo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin dukkan abokan aiki musamman ibrahim ka'almasi garba da ya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti. Murtala Faruk Sanyin na daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku ma'assalam.